بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره kawai dai kowanne daga cikin waɗannan mushrikai so yake ya zama da akwai wani littafi kusa da shi da zai faɗa masa cewa muhammad manzon allah ne kuma ba wai don ƙarancin hujjoji da rauninsu ba kawai taurin kai ne da kuma girman kai